الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da aminci ne ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi na safo buta ko kan guni sani ko 1438 kalenda ya nigeria na nigeria bai tafo nigo mm. ya january 2017 na ne katun zu shigin gubaci daga karatun littafin ya addura ribahiyya ya al'imamu shaukani rahimahullahu ta'ala gida page 75 wanga kitabul hududi littafin ne gaga ya tiyan hajji wani ana hajji doka yanne zaga ji a gato alawa ji hukunci hukunci na ma junan utu ya ga anini a jun biya ma jiki yayin mata babu haddi zani babu ne ga gayyacin ya zane gada ya ci nonin in kana bikran hurran julida mi a tajalda in kana bikran zane ga da yanci na ga igbaru fukoyin tugi hurran na jinguja e juyo na julida mi a tajaldatin a ga ujin bulala shi su Allah subhanahu wa ta'ala ga zani to zani fallido kula wahidin minuma mi a tajalda ya ci daci bagi ya ci dace zagi ya ci daci bagi zan domina ba alawa jibulala wuki shi wa ba da jaldi ba na mahudin bulala zona rabu aman agunye shi wucin wa dashin zuciya yanni wa ne ga tagribu ma ga sashiyan man gobe ne tagribu nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ga kuzo anni kuzo anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila albikru bilbikri jildu mi'a wa tagribu am gbarufu da yanzu yi gaci da ala'a dibula lashi tun amala anyi ejo eyani kuyoko odo sashiyan manji abelogan a bulala kawai ga ajiyar ajiyar wa in kana sayiban e ya ci nan ga ce zane a waje da an na da ya wani ani nan gugu ya sayi boko juli da kama yi jila kuru a gugu na kem ne jimbaru ci yi bulala nan su ma mu hatta ya muta a cikin futa ku har su ga su ni annabi sa sallam ga la ilu da mumri muslimin illa bi hida salatin ya gane zane musulmin na wajen alalliya sai da ya nimi ne ya guta ko annafsu bin nafsi rai ga rayuwa lawa waga ko a asayibu zani zana ya wajani ume daga cina wa tariku lidini ya almufariku bil jama'a ganda zana adini lugon can ganda jama'an musulmi jina wa yakfi iqraruhu marratan idza e mulu testify gan yace da zumla ga wucu ga zuni iqraru zuni a gun kun wa ma warada mina takrari ene shi ma gobe etiyan repetition ki bono ye ye gan ye ri ona fi wa kaila yani etiyan case ne specific language ji boyo fali qasd al istisbat e bodi adi tabbatar wa yaga ki di faruwa adi sahabe dabu izuku e na ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yawun ya suna kijina waya ci ganin anabi da so anabi yake dabar da jiki a gaya ga anabi yake dabar da jiki a gaya ga anabi yake dabar da jiki a gaya ga anabi ci be ke waje tinan gayi be ke waje zanen gani wala Allah ko ki su ki so ci mu yau gani ko cijin bayani ci dai wuya ganda na kai zagi na kemi ya to ya da ni don ci wannan ko mine mina fuwa ga wai n'i da ni ba wani ya goga ni ngo le ga kile ani ko ngo to e bo tabbaci ji ga lani ji ga ni ga ka cha wuci lalla wu ga ikraru yanzu ni ko ko ta ya ko do ta shi fiki uji aga dole ikraru lu gu guni al-imam wa elaborate e fi sharai a nan wa amma shahadatu amma eri ye e cida fala buda min arba'atin dole ya ga to kame a ji za haddi ga to zanne ci da a ci haju tabbaci ga ci cin da na sekiyo ta ga da riguni wala buda dole mu yo an ya tadammana al-iqraru ko tabbatarwa na zamu ci ga ga mu ya ji ya yari be tita ci na iqraru yan gomi ga da ne. wa shahadatu gan bi rile daga gan waji nan ga kwai kaladan at tasrihu bi ilajil farji fil farji in ga din karara ke da al farji ba gin nan wa ga da al farji in za gin nan nan ka mi aju kino eh ka mi aju adina wa yaskutu bi shubuhati al muhtamila hajji magaciya da shubuhatu tuji. meji ti malu gadana wa birru juyi ani li qarari gangari beto e ye e mi ne da gona e da mi goga wuye ci da da won ci na go mi gan ci da na zugu ade ci wa abi kabara na ko gan no ya guji kiyo eh haji na gaji kiyo nga ci ya ti ubo like how e da shi ìní ó mẹrẹ bàgúbà yọ ẹ̀rọ àṣìṣe wọlé kí o wọlé ìmí ẹ̀bà wújú ìmí ìṣe ẹ̀bà gúbà ẹ̀bà máa tíráàmù ìmí náà ìmọ̀bí òyìn sọ́rọ́ wí. ẹkùn sara ìmí kí o agbègbè yìí sọ́rọ́ wí ní ìmí náà ìbí òyìn sọ́rọ́ náà ẹ̀bà tí a náà bẹ́ẹ̀ náà àṣẹ da babacin na ma le yuta gado e ba dai cin da su kuma e ba wa da muradiyan imiyu a sha ni ku kici mu dike wajen gici e ba dai be da su ku wa ta duzo be zanne wunna mu wale pelele ko ko to ene mu ene o yole kara be ga to zanna ke ba gangan be zagi nan yole shugwa ga da ta ce gannan ko ko ji gane wu wa bi kaunil mar'ati azra kuma eke eh, la kido eke eh, la hajji ciya da kasancewa ya gato in zagi mai a gaba ni na ya cinda na ga in zagi na ya cinda ganci na zugun in na gan ya can nun gan wuda ya can na zugun a can na asibiti a gato doctor na a ga yi zagi na vaji wa zandu wa lake ba gangani biyu da yau ne hajji na gaji ke gaciya auraka ko a ga to in zagi na shishi al'auran wace yau ji gani ko al'auran wace ke al'auran wace alfarajen ba yi gadai tumbuwa ko ji gane wu wọ́n bẹ̀rẹ̀ bàtẹ́ ìrù ti dẹ́wọ́ wa bi kauni rajuli majbu ban kuma a na ke ba be ilagin na a ga zabagi ya ci da ga wajen na ko a sha zabagi na a zakarin akwaya ko wajen gane wani hunji a sha na zakarin wani kiyo akwaya ne dai kiwo jawabi a zakarin ne ce da lọ́ọ̀lẹ́ ẹgbẹ̀ ńlá fẹ́dùn wọn fẹ́dùn wọn. àwọn ènìyàn kó máa gá gaba gínà ẹnẹ sọ̀kọ́ na e muskana yiwo ko ji gane ọkọ muskana yiwo na wọ́n sọ wọn tuju giya ọ wọn ti yin zagi wọn kó wọn tuju jù máa wọn kó wọn ti yí lájú wá náà. lọ́ọ̀lẹ́ ènìyàn muskana gínà ko ji gane ọkọ. majbub zane a zakarin wa koyanin azra zane iki nan zane virgin nan zatka zane alfarajin wa jikin alfarajin wa ce al'ila jawa ya jiya nan to eza aga zai ga to eza ya ci dawo mai zai ni mini yiri na jo a ji zane kiyan eh? a ji hadiya zamani sayid na ali na bai ga gano kilani a ga zanu ce ya ci da zawon ci mazaunin sai na ni dai lona sun sai da tun la funu ogun wọ́n funu wọn sai na ni tilẹ̀ ga na wọn kọ ẹ̀hún yọ sọ́dẹ̀ tọ́ ngba lana gba ni àjọ ń zina hmm, ngba ni ká adéke ìbàṣẹ ń zina ní lana ti la jáde ń zàjí lana ti sáwọn ẹ̀wọ̀n àti lana ẹgbẹ́ kó wata harumu a tufil hududi haramun mu yo ne zagin wani tangwaye lamarin hajji shi wani kiwon jini biyu aga ga tun ya hajji da na zane ya ci da ko zane ya yi ko zane kaza kaza ji a da ke dai lamarin hajji na gada da zanci da zali kaliya ni ku da bai ca ni ku da bai mulki di ni na ji zantarwar hukuncin na ciwo na wani biya eh? a can gwariya ebe na za a sallam fega ya usamu ga ta shofi fi haddin min hududillah wawa ta gwaiya hajjin doci mini hajji jiyan sai ce wallahi lau anna fatimata bintu muhammadin sarakat la qasatu yadaha da ka fatima ne jiwa ne mamud na ga yi wuji kiyo nguko gwa e

wai ji ganewa ai za waye yana mu yi na tu rubu ji na ko tu gogan in ga ba waye waga waga wa fadu yi ko la ji ganewa ai la shishi wa wa wu. in ga ba waga waga wa dikiyo wa fadu yi ai la shishi wa dukiya la nga ba wa gogo jiki wa fadumi amma za mu tuna yi wa duke da na e gaga da bayan hukuma ni wa be shi shi ba na ka na hukumu ya e sabi shi gaye na jin gani gadi nan a ba ga abuja ajo ci bai to wani jin ya gadi nan to fa wa duni a a wa ga fadumi ne fadumi ka no tun abun ko ko ko ko ji gadi ne wa yukfaru lil marjumi ila sadr zana al marjum zana ga futa kunan wa yukfaru aga kin bayu a ti wo shugubo ila sadr har be yegbe a ta tuta kun fuganci uyoko hmm. wala turjamul hubla al hubla idha gina ibe wani la turjamu a futa kun yo ya jini fi abun nabo zamani a nufi za a tsallami na dai zagin yoci ga midiya ko wanda ya ci da wanda ya ci na wuci biya testify ya nufi yan ya ci da a nufi a nufi yan ṣẹṣẹ àbò a gùn àti a nufi wà wọlá ni o yàn ọdà da ake yàn máa yi zùnà wallahi wuyi biyan ẹwọ ya ci da bakon wù. a nufi yóò tó ń ga jẹun dàùn dùn láti jẹun sẹ́wọ̀n ló mọ̀ yìí zagin na amma gizo gan lọ́gẹ́ nẹ́sùkú wuce àjì lasu gwa nke gabe ba anabi ga anabi ya anyị anabi ga lanar ko anabi ga to lanar juma'a ya ji kiyo yi ga yin zagin na futaku wala da wala da ye ju ya ni wa je zana yu be na ya undule ju ya ju ye bezo in zagin na ke da ji ya be har to babu ne ji fe genji cin do ciwo na wa de bukata yin ebe ya ebe ana a ci kiyo a ci futaku ngalo goto wala turjamul hubla hatta tada ila gina ibe wani a futa ku su ga wa turdi'a ma ki ato giya bi wala da aye jugo in lam yujad man yurdihu ka go de na ibe na nan wa yujuzul jildu wa yujuzul jaldu jaizi mu yole fi da ba na ajiza bulala halal marabi hali na zamanci wa ma'ana ya bi isqalin wa nahwihi di yanayin iskali na shiga e ya na da doji nan misali bani azani ya tuwa zani falli dokun lawa da mini ma ya ta jelda ya ci dace zagi ya ci dace ba ja lazan do mina ba di mulala wuki mulala shi tun mulala shi suna ji da zuwa ya to zanne na dai na nan uwa ma nga ke so ko moyo hmm. aguji giyo aguji adi aga to ala bulala shi tun ala da doji hmm. agula da bai nga ji giyo ngaji chingani ko banti ani acha lawa da ta ta do ni pau ngo jiga nya ku kuyo wani mm. mhm na wi be le ne? ko mm. yi bula la irin be ti da bane je ni kalan ba dire kiti da nan tashi kalan ba diga yi dire kiti ngo A ko acha do wa man la bi zakarin zando na magaji liwatu na ya zakari wi bi ma na wula zabagi wula zakari wunda agun dubure zabagi lokacin liwa liwatu jina kutila a gala wancan walau ka da bi kiran kan gai barufu ebo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga mawajjatu mu ya mala malik qaumi lutin zando ne ga lewo lotu iri na jama'a nabi lutu je lo na wancan liwatu na ko fakutulu ya e gaji yu alfa'il wal maf'ul bi to zanen juna to zana jun gangani bi na huyo wa kadhalika al maf'ul bi ya ga to zana ji liwatu bi ne bugo liwatu ja e pin daudu e pin e pin jimi ne idon na idza kana muhtaran abeke zane da ji liwatu bi ne nga nga bi kiyo ngai bi bambu ya ti jun ti la su jana ويعذر من نكح nakaha zandondo na magashishi na kaha wanda jiji mai ko bahimatan gangani da dabba na yu'azzaru a ga zawon jiji ladabi a gunan ira shishi wanda ke ba gangani da nan yi, ira shishi wanda ke ba bai nan kwe ira shishi wanda ke ba bai dokwe ko kwai ira gi shishi wa alfara jukiya doko doko zikiyo doko ke ba bai yi tare ne kpata ala nan wajen gane ko wayu jiladul mamluku nisa jildil hurri wayu jiladul mamluku zane mai wuji na gujin bulala nisa jildil hurri gafiya bulala na ajizina egina alayhin da yesu malal musanati min al'azab iza ne ji gayi wuji na gafiya azaba na gaji hurri na gaji zai gaji zawon ciyo wayya jili ko waya udduhu sayyiduhu zane magayin da aka tuna ga ajin haddi wucin awul imamu ko mai gishi ko ebona anabi za sallam ga yan da ta ji wuje ji aga ji kiyo aga ya ci da ga ji haji kiyo ya ga ji haddi amma bani ba possible

ebe eh, ne zagi na wani wal khata wal ikra wal nisyanu asqata hu mabudun rahmanu karkashin hadisi na nabi ga inna allah tajawaza an ummati mace khata wani siyanu masu kuriwa ne ce ki faga aluma yawi ye biki ci be tabaren be na ga jan tilas ki jine to ba na problem e be do yi in zagi ci ba ne zure e da mare puno fe kabara odi ki an ni la ndoro na ju taimako na a dabe lele wọn di kíọ wọn di ẹwọn na wọn nana mọ tún là ní dídá ji nwere jùlẹ ngàgà ńdẹ tìǹda àgàbí jùlẹ po umagadẹ ụmụaka kẹlẹ jùlẹ po làwọn ti àgàgàmọ ní oṣù tí àwọn ọdún ẹni lẹẹrin gún nígbẹ. ko laji ganewa ta yi zagin e ji baro a ilagin na maga ke susu wacin magaga wacin hajiyar a ga ilagin na ya ci da wajen gajiyar complication na gagwa wannan <laughs> ngala aikin alkalanci sai hankali babu hajji sarkaci ba tsarkun sara babu na ya gare cin hajji ya zane ga yi yanan yau ko ɗaya eh, yi wuya ramu sai la ta kula amma lakum bainakum bil batil ga gidu ki hado ga ni ga mane ma asari ko asari kan to fakto yi je ma yi ci ba yi ga cin zagi e ga a ga shokan to man saraka zane ga mukallafan sannan mai mukallafi wajen baligi bi ko mm. muhtaran umai da min hirzin yana za mu ci sai guda nan da ci wani rub a dinarin ko yana ya gurubu dinari na fasa'ida ko yana gaci ya gana ko ti askafu agugwa dikiyo agugwa ba aliyumne gwagwalo ibn Allah subhanahu wa ta'ala gan yo fak asari ko sari ka tu yaci ba ni da yaci zaji fakta wai da yau ma igaji ya gwaji kiyo ya gwaba amma na abu ne biyu alikali ko ya shi hukuma kenan wa yakfi al-iqraru marratan wahida zanna mu la do diga ngo le wa yakfi hukuke al-iqraru ya daji bi mi gwe marratan wahida hmm. au aw shahadatu adlaini ko ya za na yi na adili gubanin wale ga eriyo generally e wa eri wuki e wa ga yazu da eri guba fasashi du shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash amma ya ci do da ne eri ne wana uga guba eri ne wa ci do ne eri wuki eri guni ko ji gani ko shahada ya zawo ci mai adiliji a ji fasiki ja a ji a zalimi ja a ji zai je loto ya kaba iri na a yi na kirki amma ke ji ga mana zuci ja wayun dabu mandubu muyo talqinul musqiti na adi talqin mana a wagan eh, zane ewa kun gwada da na fa a wagan wucu gagan wule riu yayin wuji kiyo wuyi e kazan alawan biyo nga wuga yi e kazan gaman dubu wayu samu a maga cike ladan maudi'ul qati'i bana bana ba ne daga shi a ce gwa babun nan ko agu gwa babun nan ko a waga babun na lawa dike alawa ce bande ja ga bawo a da guguwa su bi bu kaza kaza alawa dike alawa ji wa tu'allaku yadu a ga ya da ha fi unuqis sariki koreziyo koroye zai yi yana wa yaskutu bi afwi almasruki alayhi hajji ya alaza na ji hajji ma nga kiya da fifayen bi afuwil masruki alayhi fifayen da na yi dukiyuna nga ga fa qabla al-bulugh ila sultan kami bayani yayi wuce mutum bayan mulki ji ce ko mutum bayan sultan na haji ga ci ci wala ba da wa ji zuma ne ga tu ko to ani ko ga tu bayan mulki ji cani na fakad waje bayan ne ga tu bayan mulki ji cani e ce za ne yu ma di tabbatar wa ma guru ma di da da ko ne gana wa fakad waje ba haddin na ji dole ya na ne daga ta fuludu da fi ma bainakum ko amma ne ga tu bayan da shi ani na su wa ji ya e zai mi fato wa tsami gobia wa yo wala qat'a fi samarin e da magayin ya feji daga yan susu wade mungoro tango ti fe tugwa tango ti fe wuce jayin yi wade ti gbadon bi na tango ti fe chen go chen tango ti fe wuce jayin yi to di yana ko ko wade goiba da sauransu ko me no da ila je tango ti gbawuci ayi upo yi ta wato wala kasa fi samarin wala kasirin ko yire ne ya zo fikin bona malam yuwi a jarrai ne kaga a daga ya wuce ku ba doji wa a ri tarabi wuce ko wuce ko guba nan idza akala zannan wuce gagi walam yattaqib khubnatan umma kun wuce ko da suwa lefi ngo le ku a kugwa wa illa kaga umma ta kana laysa mana ma hamil ma hamalahu marratayn price ye wuce no lana times two gan wayo wo duriba wa darbu nikalin amake yu amake jumla labe ki wa go ba bon da ngani zane gogan madan ce egu. ne e eh, gaskiya mu da gu mi u fe gba lanu ci du ko fe ko yuji ko ji gana ko u fe gba lanu ci ci u fe di ki u fe ko yuji mo fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ gáàdì yẹn là ń dọ̀jọ́ mo fẹ́ di kí o mo fẹ́ fi dòbí náà jọ mo ń wòrò sí i ẹ́ mo ti lẹ́nu tó kò ká níbo tí a di kẹ́pì wá ṣe wá wá kí o wọ́n yẹ ṣe dín wọn yóò jí dàn ṣe fẹ́ ní ọ̀nà wọn náà ń la tí náà wá àbí òkè tó adá alára náà di kí alára náà kọ́ wá. àmọ́ ha àyíká bí dọ́gba ní ó dúró lé wọ́n fama ni tora gaira bagin wala adin isma ne ngala wati na so ke ku bi da su ku gani aga to haliri ne ne ala ko da ama a wa ga times two nu di ke lawya ama gudi ke ama wa laisa alal khalini uta ce za na ji khainci na ba ke khainci a mana lawe wai accountant wai kashiya wai financial secretary ko hmm. wai kashiya wai financial secretary wai accountant wai commissioner wai pamtech wai director of finance and supply eh wai personnel management personnel management officer wajen ji gane ko nole dukiya ji da wani jalain trust da karkashin yawa bana wata dukiya ne dike wata yi ci ji wata yi yin ci ji yi jego wata iyan mai zana eh wa yi ci ji a ga to na ji yi ci da na a jiki yau a kuwa wal muntahib ko gangani be gare wal mukhtalif gani be zana osoyewa systematically ne to zane bata katu egwa ba wuta ta agwa wa kai tabbata alqatu fi jahdi ariyati amma waji tabbatar wa tin jahadu ezulan yayuludan ya al al'ariyatu enu mana wayan mabeze nguma hmm. wato za wuta guji kiyo

a ga guji kiyo ani za a sallamci gan ani za a sallamci shukowa now accountant na yi wani personnel manager na yi wani director of finance and supply na yi wani sara da zai beziro financial secretary to yi association yi na yi wani ya wani shi ma yi na wa gwarubu dinari rigan n'oge oge ewe nne ji ụdị yiri zi àti ìdáyíwà mm. alaza ní ìdálágá ẹ̀ a àmàánà wa àṣájú ti àná ládọ́gbọ́ ábú káṣí àtẹ̀yà di kí ọ àtẹ̀yà yìí kú àtẹ̀yà yìí kú dàírí nnagbá na tá àdídí bẹ̀wú nínú àgẹ́yìn àdíbà yìí ní ke amma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da bugan la yujladu fawqa asharati aswatin illa fi haddi min hududillah a ji zabula la go bula la go ga sai inda gwa kibo inda gwa hadiya no zane ngamala fuka we malikiya shi aga a taziru uvari pending on kiwojon ko la ji ganewa yi gaji blind followership ya lamari hadisi ya lai ladu foka ashe rata asuwa ti lafiya di mi hududi layi hmm? zane da yi nan yi ko nan ko mu ga boro ne ya zawon shi kiyo ya zawon shi ba wa zane ma wofi sinin bo yi billions of dollars wuji billions of naira wuya nan a ga zane nu ji na jiki an wuji sadi katu ya bago ya zane dai khiyanatu jin wale sa alal khayini katu amma la zanje yayin tina lawa ko gwa mun ta ci wa bago na ju ne taziru taziru mun kuma lawa jiki lawa dibla gwa ga a yi kinin gole ne ga yanzu kiwo ene mu yi ne ki ayi we tiye ba nan wa jiki na nu kosu zane director of uh, finance and supply na misali e wona ga lato asibiti ati loka government kan zo nan wayin wuyi kabu loku mimi wushi kiwa da yi wuci na adiki nan alawo wuci gbagbari nan ebo asibiti wuci na gumba wuci bwa nan za wuki so as a result of batana aji asibiti lo yi last statistics wuci be nga a the time yekili kali ajibe za nan ko laji ganewa a nan zannan eh, contract dana na layi yau da luki jike wuluji kota daga bakazo lo bakazo nan ebe da kota wuce bata agbapele je mafi a yadda doka mi wani wuce na ala contract wuce ibe nana za wuki ya kun leje wuce tuwo za mota wuki mun cause ni accident ya ci manyi ba ala bayani wuce abin ga adita mai kilikala jibe zamenu ko ya ji fahimta yin nan eh jikin nga eh nga nguje kwanya kan do e ci agun wakanan kandoci do e ci agun kotogwa e ma aga dukiya gobi kan do ci ma aga dukiya gobi ama ke wakanan kan do ci ma agun to wu depending on jujo nga mala maza ba maliki a wudi goka ya ce lamare ta zero depending on damage na damage ne ga cost na pẹ̀rọ láti fi kí ogun náà zanna pension board gugun pension ní àjá agẹ́dẹ̀rí biyar wà wá jíbẹ̀ ní ọ̀sán ló ti bàtẹ́ fámìlì zanna ti lọ́wọ́ zanwe ki go university we we baba na no we le go le we na withdraw e ji na unde kile gai za buta za buta ta ma university we le ga go wonna ba na za na go ake ya ni yo su bi zo de na za na wake ya guba yo ya bo ne kende da na za na wake ya te yo ya guta ne ken da ma shu ungo we ji ke wa sai ji bu we we wona de na zugu ala ji je so kwa kwa zilu zo wallahi ya za na tu bu ne ji me be ni o ake be da jimi a be da cha admission ce wani káyọ̀ wọn àgáyé jágboro kágbá ná adìà yóò lé ìzàmẹ́gbá rí ìsàdọ́dákẹ́. pẹ̀gọ́ pẹ̀gọ́ so da george da justice ji gangani da shi a da basira yan na kaga da consult especially sindoci consult so be it ga unga malla babin ga ga yace kitabul qada ya wani unga likani wa shawara ya zango ci wani jabu tun ga jiyore nan e wannan uji o ma biari zo be bayani ne bili jo ne na wa estimate ya danja danja gani be masiba na ko so estimate wa masu sai ga fi field mun

to as a result of ekogya to amuru by fake utilize opportunity which is in the entire land to yakuba mota bi to cewa mm. ba ma dan su ne a ciki a ce gobe robbery which take place so lóòjì máa fẹ́ gbà ji nga di ta ye to bá ri na contract la náà láàárọ̀ na be wo na kazan na kazan na kazan na kazan na

sai na ga yayi wuji hukunci alama dinare na ji zan wuce ya ji fi jagba ne daga ji fanyi riga yi bara bara bara ba sai ke a fe ce ta a fe a fe ga ta duk ko a fe ko a fe ce ga petro bi ce cin dina da so ko ga zawu mai ta ce gaskiya ba so ko dina an la bi ke nu yina ba lo ti la re fe sa den ti yenu yina ku to rubu yina ku ko an ko maga kun to rubu dinari wati ke to yanu yina waga ga waje hukunci wujo dan wati lari to diye ya muji ke ya mu ya mu dina da alkiyami ri ge yo to to musunce daga to ya jama wu to wuye wuga ya lawa dina is a big problem yen neji motor security agent ji a contributing hmm. e to formation yiri neji e daga to yi. da ya ji hukunca ya go bribery tsabo yu yayin zane ma yi dukiya na wadi kiyo wasafa an ji ma zane ma yu yana da guga an ji ma zane ma yu yana wa da guga fe tule da ba go suku wa ne ga yi zai trust ya dan dokan doro ne za ga ji wa ga da report bi na to a yaji a yanzu mai gani mana ke hmm. zaben ya gani so a ga polisi mm-hmm. a sha ga hagu ba ga polisi ne daga ya dama ga alugba lagwata mata wasu lagwatuwa mm. polisi lagwatuwa ga lagwatuwa na wuwa ne wasu na a ga abin a can a ga lokoki ne na gagwaya a jibi na amma polisi ne ke yadda na shawara mm. eh, ga ga ya ci ga a jibi ya yi kafin laulu ba a ta wani ga tuwa full stop ta sago le dan yi si use ya toti ne ngoma na e ba na dan je irin na da na bi ya be shi fondo ti zanu ta aje ndo zabe ti ade na ngo ja tinge tinge tinge tinge ti ne da ga aje tu da na wuru mu da na uga da na jinya nga tu da ta kya ne ga ta bi do ne ga manata an go ti zo zanu ta u be zo zo zo ni ejo ejo <laughs> la ilaha illallah

Allah kiyaye babu haddul qazfi babu ne ga yace haddiyan zane jiki nan anaji kazafi na wannan marra ma gaira hudu bina zane ga cike ga ta zanu cike zanu ce ya cin danin waje ba alai haddul qazfi haddiyan kazafi jinwaji wadi bitati ba samayi da jaldatan bulala jin har ya ci wuke ya ci wani kuma shi shi ba 40 shi ni yes 80 wayas mutu zalika bi ikrari marratan bulala jim na ganci maskun gadi tabbatarwa da mutu lami gwezuni au bi shahadati adlaini ko beli ya zagu ba ne adili ne wai za lam ya tuka guji tuba nan au bi shahadati adlaini ko beli ya zagu ba ko zando na ga ce ga ke zaga zanne ya ci da ku ga zanne karu wuyo ku ga zanne egiye ci wuyo ngo ga oyu be ga ga zaga zanne ma na ni da den ci da ci dike wo ci mu ka da fi ga ji ani don no da la da la bayani ba no da le ri guni ba no le no e fe den ci ci de lam tuqbal shahadatu a jiki a a kara gore ruwan gano wata jiwa ta taqbalu lahum shahadatan abada ya kara gore ya dai fa in ja abada al-qasfi amma bayan zanan in ga in ga bezu in ga be eh fa in ja a maga be ba da alkazi na wanda ji kazafi mun caga cinta zaga zawon cin cin dana in ga be bi arba a shahudin bai riguni sakata anul hadd hadd ya kaza fiji ga ce ya ci bai bane wani rige bai wani kaza fiji da ko hmm. a mai riguni nin nan ai bayi na hmm. ji ya hankali aji baligi aji ganewa aji fahimta ko aji gane ko za guni ni ama zandoro ga yari ya ga wuli alfarajin ba gina na egun alfarajin ya izagi na nana wọn àgbẹ̀ zàgùn bàgẹ́ ń wùlé àlùfọ́rọ̀ bí ogun ní ìwọ zànàgẹ́ wùlé alẹ́ jíjú gúrú tú yóò di àná kó zànàgẹ́ wùlé alẹ́ kankun náà àfẹ́ òkú òfin náà. ko nga wùlé lè kata ọgbẹ́ ní lọ́lẹ̀ bá kó mọ wùlé náà gẹ̀dẹ̀ kata ọ̀nà kó mọ wùlé àṣìbìyẹ ní mọ wọlé nàbẹ̀ ní ó láti la la nàbẹ̀ ní ó ẹ̀rí lábíà eré àgbẹ̀ ó ti gẹ̀ tí á bí ilé ẹ̀rí mọ́ lábẹ́ ẹ̀tọ́ àgẹ̀dẹ̀ tàjú lè yí kẹ́lẹ̀ fi ẹ́ ẹ́ ọlọ́run tó jì ọjọ́ alúgbà àṣòkó a hali ṣe dánbó mẹ́jì ẹ̀fẹ̀ yàrí wọ́n jẹ́ tí kọ́gbẹ̀ fi wà mẹ́ẹ̀kí lè bá ṣòkó ń lóṣù ní gàgẹ́ ẹ̀dẹ́ ẹ̀kàn àmá àdàkẹ́lẹ́bẹ̀ àdàkẹ́lẹ́ kí àrùn ajiye ba da yi miye gbeja yan a masikata ni ni gaga miliyan na sai dan china mma gaga za guba ba gu baba e jizina amma ne miye gane kiyo miliyan na sai ki su dojina ko laji gane wa ko miliyan a sai gboji zanin amma ji ba da yi miya ko miliyan na zakazo ufe to zakazo bi gwanin ngole na naji likali yuzin na ji wulu ji la taziru ko be taziru hmm. ala ji ke ala na zamu ngole na ji ji an na ga ga cin yin na tsa ko ko ji ga ne ne ga Allah wa wa hakaza babu babu wa hakaza ati ya ga idza aqarra al-makzufu bizina zane wale haddi ga ci ya ci zane na ji to za ka zafi na zane na ji ka zafi na nga ci nga yabi a ga eh wanda ya ci daga wale a shi ga zane ji ka zafi ya bai gama shi gaskiya mana abuja mana ìwé ọ̀gá ni ó gbògbá ní wàá fẹ́ lónìí. Ẹdí ewu. Orí àrí ìwé ó yáyọ. Báàbù hajj ṣurubi báàbù ẹ̀gẹ̀ tí hajj ẹ̀jẹ̀ fi ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ fi wí wí fi kó lẹ́gà tọ̀tọ̀lẹ́ àbẹ̀lẹ̀lẹ́ wújẹ̀ dán ọ̀jì wọ́n ti á fi wọ́n ti á pé wọ́n ti yá akó Ta. roman shariba zanaga fiyan zanaga fin jege jini filonore muskiran ye na fiyu na mukallafan zane mai mukallafi mai bi hankali aji ba ligali na muktaran mai bai tse wọ́n ti gani ako de bambu yi wu da fin je wo wọ́n ta wu ta wọ́n ti lalo ba bani wa da shi na wọ́n tó ta wọ́n tó da wòdúró ewo wòdúró báńkì wọ́n ti túkà bu wọ́n ti ló bára pa ni wa da fin je na. wọ́n lè lànà muktaru yóò ájú tí ilẹ̀ sì jàn mọ́gàgàdán bàyí bá ń tí náà lọ́tí ọ̀nà àfọ́sù tí jíjẹ́ ntúdu fíjẹ́ náà wọ́n tọ̀ sànà ká sí wọn náà jùlídà agójì búláàlà aláàmà yàrá wuli ìmá etí ẹ̀ náà ṣúgbẹ́ ilé yẹn náà ìmá arba'i na jẹ̀lzẹ̀tẹ́n ìmá búláàlà ṣi tún aw àkàlà arba'in arba'in da alama ya rawul imamu agujin bulala ya tena imamu ya dena ima arba'ina jalzata ima bulala ji shi ba hmm. daga nan dole shi ba gami da gari sa ga shi son 40 hmm. au akalla ko na juzu muna au aksara ko na gana walau bin ni alkawai da kiyan kawai bai da kiyan yabo na zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ina ingo gole ila imamu shaukari ci phrase ga na dawo ja annin

zamani sai bi lo na tukun e eh, da ci da ba ci ga da a ta da sai da shi a je to haddi na da ga je fi na waje kiyo waje haddi ya kaza fi sun gu da ne da je bla shi zo la 80 shi ni ta wa yakfi iqraruhu kun ke e marratan zuni aw shahadatu annabi ko riya za ku bayan aliyo fi fije walau alal qayyi kan wai gaga e bonu fije da fe be tunye na mot na be za na fije shi ce tun na tu shikenan wa qatlu fi rabi'ati mansukun amma hadith na ga za ga je shi nga fi nga fi nga fi ci alawa wuna ngo aga to fi ci alawa wuto ji ke on je mansukun wasu ya ya bago eh, sun na jimaikiyo mu yara mu na malhamru wal mai firu wal ansabu wal aslamu rijisun min amali shaitani fashtani bu la'allakum tuflihu kuyo ko faslu fasali gawa ta'ziru fil ma'asi at-ta'ziru euna fil ma'asi etiyan zai jiga le ko ba ti jile fi na allati laifi na ji la tujibu haddan laifi na ji jin hajji bayan unguza wa ci a ga lawan waga ya ce a nafsu bin nafsu ba hmm. wadda ya ci dawo mai gba rufa ci a ga to alawa ji bulala shi son ba zani to zani fadi duk kula wa idin mini umma mai hata jarda umar jiga wadda ya ci da umma ya wajen a ci a ga alawa ji kiyo alawa ji rajimuwa ya e gashi madan ba zamanin ne ya e ji in karo rajimu na mali ba wuya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba rajima ne tabbatarwa wabi wa gaza an yi da free to do what they like e bugu a tuga wuna kawo la loro du je na ayuna na le ba wuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba antumul fuqara ila allah ba ti mo ju so kuyo yijibu ti ya so ko ma le so jinna al insa illa liyabudu so ko foro ya ji wo loju mo ji ya lugwa yo lo lugwa wa ro you are free with your body odo je na ayuna kuyo ko da hmm. mago laifi na jiji ya hajjiya na energy na kiyo alaza nan ewu na nlagan o ewu na nlabulala o ewu na ulalawa kada o ewu na nlejo kakan ya alma'afi lemba su kwaje allaci na ji bu haddan waje tabbatar wani hajji sa ko sabi waje tabbatar wani hajji wato sabitun gato taziru jari tabbatarwa bi habsin alalawa kadan au dolbin ko alawa dan alawa dibulala au nawi ma ko mai na biyu na wala yujawizu asharata suwatin a maga addun ya dan a addun ya go bulala shi tunga e bulala na dufo ka asharata suwatin la fi hadimin hududillah lala go tinga oh subhanallah bulala guwo sorry babu haddil muhari babu ne ga yace hajjiya muharibo nan ke muharibo amroba ko la ji ganewa amdroba wa bindiga la gangani be ruwan goyi be gada ji wace ko su wace liza shi din yace go ya yace gyara yi da ne kiyo أني محارب إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في fasadan فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجل من خلاف je ji ba mbu a zuke ko yi hukunta yana jo an yi kattalu ala'awu au yi tsallabu fasa ko ko ma la ya gwaja ko gangan be bici mini kilafin ya gwani abu na biti ni abu ko ya gwani abu bicin ni abu nan eh abu ya gwagwalo bici gwatu eh bici gwalo ya gwagwatu <laughs> no le ne ga punishment eh? ya ziyo amduraba eh a huwa hadul anwa'il mazkura na yi nimini ya na ja tuye fil qur'an karim da alquran na wacin nan alqatlu ya lawu aw salb ko ma lawa fosa awu qatl yadi ko alu egwa ko rijil be bici mini khilafin egwa ni bicin ni alawa cha le do jaba na nafyu min al ardi ko alawa nyakin bo yaf'alul imamu min ha egucici wa jiminiyan najo ma ra'a fi salahan li kulli man qata tariqan ene ego shiga le gan undi cancanta ya amuro ba wuci na nga wajo nga malasa shi ya fuka wuja ga to ene dabo na nge robbery na za wuti fed na nga wuza ji alawa wu robbery na ji mu fed na nga yi alawa dikiyo lawa ko gbaji wọ́n ti gánà ọkọ́ umaga leave àti dànmọ́ aláwọ̀nyọ́ wọ́n ti gánà ọkọ́ umaga yí umaga umaga yí zàjì umaga yí zàjì yẹn umake dìkì yọ umake wú zàjì aláwọ̀ afọ́sà olùtù da umaga yí gàá ǹjẹ́ yíyan umaga yí zàjì náà wọ́n gbọ́dọ̀ dúkìá gàá ẹ̀mí pákẹ́ umaga yí zàjì fìlì ta. firgita ya muro ba yoto da kawai binji ga sun ya ce zan wuci yawon waje ya zan wuci feji bori yi baro zan wuci feku zan wuci ozi ji kwakwakwakwa zan wuci awon ndị na zabi na ne ki zan wuci asuntu zan wuci agiya so wirin na gbanu ale punishment na juna nga agwa kiyo nga agwa lawa kụ gan mikali di a consider ye neji bere ni o ti so aya appropriate na adiyan la nana wakati za abu ni soja te gbe ya ni. aye yi ya ila illallah wa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka shile adiga ye di amuro ba ade filin yo ce ko ba na su ko mi ne ci ba an ale ba lokaci ba ne ce polo ji ba ba ba wani ga bo soja da gwaba jiro mu ati a to kamera je wa to yanke e ya da ba ya ke bindiga bai ne allo fe ti le da mu ga goye kaji bo de ga ke bindiga ya ta wuzo a ta kwaganci ta ndo ci ce ko ba do ci ya ba je ko pa ku woro kuke ji makabarta ya e je ba ya ribe ci sa e lo sofi e sofi ba hawo àní sójà ìdí àṣẹ bíndìgà ni káàmì òjì ngọ́ọ̀lẹ́ kágọ́wọ́ tó jí ní ẹgbẹ́ òjì àti èlò àlìkíyàmì lọ́à ẹ́ wà nìkìn lọ́wọ́ àdájú rọ́bù ya. wọ́n tó lè náà jù lẹ́jọ́ yìí lé. wọ́n tó lè náà jù lẹ́jọ́ yìí lé. tá wàláwù fìlímísírì kai daga gun eji nimbo idza kana sa'a fil ardi fasadan hmm. mu dai ga da zon ce jimba ne ke ce kimbo za mu ci waje amro bar wanda jimba no ci wani bindiga ji wai ku gangani be kaya kulan kulan kulan kulan ku yon mu ce ba jo mu ce destroy zuciya mu ce wuza ido mu ce gwa dukiya wale za na sa'atil ardi fasadan rajin waya wasu ya fara aka je ya kuma fiye gobe wata ta yi a yau ga amuru ba ta suwa nye ya kyau sun dandan fara nuna ga yiwu ga zanne ya haiwe robbery da na fa nga tuba jin qabla al-qudrata alai ka ni aje wa wona sakata anu zalika ha haddina amma ade gu je hali robbery jini mbo mula ji tuba ji ka bi lokacin wuce na uyo ga gbanu tuba jin alawun ya yo sakwai na lai ji somani ngada za ngada ngaro go jin jida jin ngada mo wono kiwe ndiru hmm. report eh ai kafi do kai abi alu no ti daro ti yawa tubaji ah nga nga do nga do la je wa ma no problem awon da daga yawanci goya za wanci goya eh an alama dil da eh aba ba wa za yin yi waza shi jito rayi wa maza maga wa ya tuba ji wani a cika tafiya da yusuf baro wa malaya a ya wuce madawo wa wata zai yi wa jaye nan a tuba na yi tuba hanya ba to ife lagabi kaku ne sai ga hajji zina na mai ce zai bu ki hukunci yana ba gina da refin ga gina ìlà ṣíṣì ìlà yà á lè lu ṣe kátán kó wọn fún ogun bà fún lóńgbò káàtì nígbà tí dé lè tẹ̀lé ṣubú ǹdà fún yú ǹdà wọn gbẹgbẹ òwú ṣe bíndíga kó òwú ju bí ebi mọ̀dẹ̀nẹ̀gá ǹṣàgínlá gínlẹ̀ díkíọ́ ǹṣàgínlá gínlẹ̀ rẹ̀ ìgbìlá gínlẹ̀ gọ́wọ́ ìdìbò rẹ̀ kò fẹ́ wú náà ṣí wọn wí kẹtìtì. nfe ji harika zai yi ina ji ne ina ji ba ta gubo ina fi bai jike na sai maza a ta ba jin na biyu ta ji ba jin na ne yi zagi a force to hmm. hali ne yi kira wuje bai wuyi a kone shi wuya ne amma ba jin na sukun ya wuje wani da nan eh? izagi e e na mai kabale egbo wuri egbo wuri egbo wuri eyere ka re eza de nare aseba na jiun ki ajibi mu ta ṣe ń fuka òjìgẹ na ajibi ilé kí o aláwọn ajin hajji ń zinu kó láàjin àwa láwọn ajin búláàlà gbọgá àwọn jẹ́ wọn ní aláwọn ajin rẹ́jìmù arabi. alkadi ibn al'arabi ga awu adigiyar awu a ga egwe kiwon ga lati awu na zanna na directing na yi part of yes aune fil ardi fasadan zina dana mutunci gidana ya za dana ebi la'uza dana eze kogun de lana abuwa na dana a to now in eh, zaga shi shi uci da dukiya cashe ni uci da dala cashen babu wacce ga gayacin da bai yi wi. wa dai sauki ga gubo la dukiya na gobe o ma la yi woyo kemnu valu yi mi ran da mutunci yi mi na ko to ki da da tare to zanne ezele ezele wo sacrifice wo amma wo sacrifice ne ki ye mi wo zan da chule chuda biya bal e ze shi shi wala to wawu we mafi ga lai cha da be nyu ga jendo romo kama la ne man kuti la duna irbihi fa huwa shahidu ibn al-arabi ci ga to zanna na jire pindana na won robu ya alfarajin robu be makami eh nuji to hankali a hu wani gogo zanne na ajibi ne kiyo ana wa da alkiyami ibnu baz ji rai na to ibnu baz be ne ga da ngoto goto do na daga jere timu jona ana wa da alkiyami nne is more than zina rai na to mun ga bi so tusu mo mo eh amma n dole zaniga daji refi mulajin a da suku kunji bulala fuka wunga ci gaji wọn agun jin bula a zogaji sukun fete da ya refi oro ji àwọn òwú da àrìkí àbùsùkún lọ́rọ́ nígbà ẹ̀gbẹ́ wọn àti àrìkí àbí daga ndabo ba Allah ya samu dace. Babu. man yastahiqu al-qatl amdan eh, babu man yastahiqu al addan haddan zi alanwa wunga yana ji cancanta yi na ga bayan haddibo na'am huwa harbi ba ne jiki eh ba ne alawa jiki alawa annafsu wal murtadi bi zana jiri dane da ba hadisi hmm. sai man badala dinahu lu zane ga hadisi je bana lawawu wasairu yani be zane ji hmm. siri ne bin zane ji siri na jiri da kuma fara su iman walakin na shiyatu na kafar yu'allimuna nasa asira wal kahin yani be zane ji kina ane ji bokanci ne ane ji bokanci ne ane sabanin alawa jikiyo alawa wu wasabu lillahi gani ba zane ji sokoto ko ne auli rasulihi ko zane ji ci to ko nan li islami ku ji musulunci to ko auli kitabi ku ji alqur'an to ko auli sunnati ko mu ji sunna to ko wa ta'ini fi din gani ba zane la aibu ya dini ne wa zindiki gangani ba zane ku ne munafikin akida ba da istitabati yimzumana wa ga ala tuba jama'i tuba nan a ga jiki a gawu amma da na ji ridda na gawun ya kijin watu ba ji tare ji siri na na watu eh? ba ji eh tare wuza yi na amma ga wale ga dajo fiye wu na, ala diwa ta lawa lo bayan hukuma unde wuza yi ile ayo je to ya wubi a unga tuba wuji shi shikenan والذين لا يدون ما الله لا انا أخر لا يكون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة يغفر في معنى الا من تاب نعم هو الزاني المفصل zanen mai dan ci umaya wajani na ya cin daci walluwati yan mi zane ji liwatu ne ya ga un mutlakan mutlakan ko ji gani ko wal muharibu gan mi muharibu ne highway robbery ya kuta utulu ku jaja ki awayu so yiga ka tuji babu na wallahu ala subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk